akalla mutane goma sun hallaka kuma ɗaruruwa sun samu raunuka sakamakon fashewar manyan bama-bamai a beirut babban birnin ƙasar labanan wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta falasɗinawa ta ce ta damu game da yadda ake samun ƙaruwar mutanen da ke kashe kansu a zirin gaza to sai dai hamas ta musanta cewa akwai wata matsala za mu kuma je nishar inda 'yan ƙasa ke ci gaba da toho albarkacin bakinsu yayin da ƙasa ke bikin cika shekara 60 da samun 'yancin kai daga faransa an ji babban ƙara kwashewa abubuwa a beirut babban birnin ƙasar lebanon babu tabbaci game da musabbabin kwashewar wadda ta faru a yankin tashar ruwan birnin an ji ƙara a yankuna masu yawa na birnin beirut ɗin tagogin gine-ginen da ke kusa da wurin sun tarwatse sannan girgijen hayaƙi ya yi sama wasu majiyoyin tsaro da na asibiti sun gaya wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa an kai gawaki aƙalla goma asibitoci bayan fashewar kuma an ba da rahotannin cewa mutane da yawa sun hallaka. bidiyo daga yankin tashar jiragen ruwan sun nuno hayaki na tashi bayan kwashewar farko daga nan kuma sai wata babbar kwashewar wadda da alama ta mamaye gine-ginen da ke kusa da wurin firaminista hassan diab ya yi shelar zaman makoki gobe laraba a faɗin ƙasar ta lebanon to za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasun a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula Wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Falasɗinawa ta bayyana damuwa game da abin da ta ce ƙaruwar yawan mutanen da ke kashe kansu a zirin Gaza. Mutum fiye da talatin ne aka ce sun kashe kansu a bana yayin da wasu ƙarin ɗaruruwan kuma suka yi yunƙurin hallaka kan nasu. Matsanancin halin rayuwa da kuma rashin 'yancin walwala ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Hamas su ne dalilan da ya sa wasu ke kashe kan nasu. ta wakiliyarmu a yankin gabas ta tsakiya Yolan Nel ta duba labarin wani mai fafutuka sulema Aljuri dan shekara 25 da ya kashe kansa. Ga Ibrahim Mishin yawa da fasarar rahoton nata. Suleiman Al'ajuri mai shekaru 25 ya kammala digirinsa ne a Gaza kuma yana da abokai da dama. saboda haka mai yasa ya kashe kansa a farkon wannan watan a baya dai ya jagoranci wata kungiyar masu fafutukar neman a kyautata rayuwarsu ta we want to live movement kuma a bare ne kungiyar ta gudanar da zanga-zanga akan rashin aikin yi da kuma talauci ana yi wa kungiyar kallon ita ce kalubale mafi girma ga kungiyar hamas tun lokacin da ta karbi cikakken ikon gazan a shekarar 2007 an dai wargaza kungiyar ta karfi sannan aka tsare suleiman tare da zarginsa da yada hayaniya yan gidansu dai sun amince su yi magana da mu game da mutuwarsa wani abin da ba a saba gani ba ban san dalilin da ya sa ɗana ya kashe kansa ba muna zaune tare a gida kuma tare muka ci abincin da ya ci na ƙarshe babu wata matsala kuma har yanzu ban san abin da ya faru da shi ba amma bana tunanin talauci ne kaɗai dalilin da ya sa ya kashe kansa har yanzu muna cikin kaɗuwa game da abin da ya aikata haramun ne dai har yanzu mutum ya kashe kansa a gaza amma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce yawan mutanen da ke kashe kansu na karuwa mutum sama da talatin sun kashe kansu a bana sannan an sami mutum 600 da suka yi yunkurin hallaka kansu babban abin da ke sa mutane suna hallaka kansu shine rarrabuwar siyasa da kuma yanayin da mutane suka jima suna rayuwa a gaza hukumomin hamas sun musanta cewa ana fuskantar wannan matsalar ta kisan kai da kuma batun cewa yanayin da ake ciki a gaza ƙarƙashin datsewar isra'ila da masar na ƙara yin muni kusan mutum hudu cikin biyar na waɗanda suka kammala karatunsu ba su da aikin yi saƙon da suleiman ya wallafa na ƙarshe a shafinsa na facebook na cewa wannan ba zai zama wani yunƙuri mara tasiri ba wani batu ne na neman kuɓuta. ya isa haka To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. A Najeriya an buɗe makarantun sakandare watanni fiye da hudu tun bayan da aka rihe su sakamakon annobar corona. Ɗaliban da za su yi jarrabawa suna da wa'adin mako biyu kawai na su shirya. An buƙaci 'yan makarantar da su sa takunkumi sannan su ba da tazara yayin da suke cikin aji. Shugaban Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya yi gargaɗin cewa zai fatattaki masu adawa da gwamnatinsa yayin da dakarun tsaro ke ci gaba da kama 'yan gwagwarmaya. hakan na faruwa ne a daidai lokacin da kasashe ke ta suka hukumomin zimbabwe kan hotunan da ake ta nunowa na kwararen hular da ke shan duka india ta samu ƙarin yawan mutanen da suke mutuwa a kulliyomin da coronavirus da kuma sabbin mutanen da suke kamuwa da cutar an ba da rahoton mutuwar mutane fiye da 800 a ranar litinin yayin da waɗanda suka harbi da corona kuma suka haura dubu hamsin a rana ɗaya. 'yan siyasa da dama da suka hada da ministan cikin gida sun kamu da cutar akalla mutum sha biyu ne suka mutu yayin wata ambaliyar ruwa da kuma zabtarewa ƙasa bayan kwanakin da aka kwashe ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin tsakiyar koriya ta kudu mutane fiye da dubu ɗaya ne aka tilasta wa barin gidajensu shugaba munja'in na gudanar da tattaunawa gaggawa kan lamarin a jamhuriyar Nijar 'yan kasar na ci gaba da toho albarkacin bakin su yayin da suke bukukuwan cika shekara 60 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na Faransa. A tsawon waɗannan shekaru dai Nijar ɗin ta yi fama da matsaloli iri-iri masu nasaba da siyasa da tattalin arziki da kuma tsaro. Yanzu haka ana shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a watan Disamba mai zuwa a Nijar ɗin. To ga dai ra'ayoyin wasu 'yan kasar. a fanni da dama an samu ci gaba kamar fannin ilimi tunda a da sai a yi mai ne in an zo a jami'a abdulmumuni amma yanzu kusan duk gaguguwa na ga na niger kowane yana da jami'a shi an buɗa ci ya samu kenan kuma fannin lahiya ma hakan ga ci gaba dai da aka samu bisa kan harkar ilimin yaran da ke dibi amma bisa kan harkar demokarasiya da abin da makamancin haka nan babu ci gaba tunda har abu sai yanzu ba za a bar ka hito ka gai gaskiyar ka ba amma yara sun samu ci gaba saboda sun yi ilimi bisa kowane fanni kimiyya da fasaha noma duk makamancin shi mun samu ci gaba misali bisa kan harkar ilimi dan a sun yi a ilimi yayi yawa an samu yaran masu yawa wanda aka sa alkwal to amma abin da ya yi ingancin ilimin kan misali ilimin na yaran muke son ya dan samu ƙari bisa kan yadda abu ya kamata sai dai eh, dangance da harkokin eh, izin izin da yanzu na ji makalin areba tarihi wasu suna sumayar tarihi to duka irin wani abubuwa ne wanda kuma suna kawo durkushewa tattalin arziki eh, lalle kuma cikas cikas wanda ake farawa shine wajen cin gaban tattalin arziki Eh, dalilin ci gaba tattalin arziki gaskiya muna da babban aiki a gabanmu don saboda kusan kullum idan aka e raskwana ta ci gaba sai ka ji an ce mu Nijar ta zo ta ƙarshe wannan abu mu jin daɗin shi kuma muna neman mu gani wace menene mahuta muna fata ubangiji Allah kawo mu ranar da waɗannan eh, turawan mulkin mallaka da suka mallake mu su ƙara ba mu 'yancin kanmu ɓangaren tattalin arziki saboda har yanzu tattalin arziki na hannunsu wasu 'yan nijar kenan suna zantawa da ila isuhu a fagen wasanni masu tsara dokokin kwallon kafa sun ce 'yan wasan da suka yi tari da gangan akan sauran 'yan wasa ko kuma jami'an kwallon za a iya ba su jan kati na kura hukumar ifab mai kullo da dokoki ce ta yi karin haske game da wannan tabi'ar wadda a yanzu ta zama babban laifi tsohon golan real madrid da spain aika casillas ya yi ritaya daga kwallon kafa yana mai shekara 39 casillas ya kwashe shekara 16 a real madrid inda ya dauki kohuna hudu uku na champions league da na la liga biyar ya kuma taimaka wa spain wajen lashe kofin duniya na 2010 casillas ya koma porto a 2015 to amma bai yi wasa batun watan afrilun bara saboda ciwon zuciya